يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يومنا إيجا شعبان وتنتفت أن مسلمتي باين جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku sannan yau ya dace da hudu ga watan uku shekarar dubu biyu da ishirin da biyu wani yau ke roƙo ya dakar da mu duniya da laira karatu da muka fara saboda kusantowa ramadan cikin littafin majalisun shahri ramadan yau wannan da kan ce karatunmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka sannan kuma manufar hakan shine janyo hankalin al'umma da dawo da su zuwa ga addininsu da kuma sanin babban aiki da suke fuskanta na wata ramadan ba al'ada ba ne azumin a ibada ce wacce allah subhanahu wataala ya wajabta ta sannan kuma ya sanya ta cikin rukunai guda biyar na musulunci da aka je mun fara magana akan falalan watan ramadan ذاك ما نأتي ورتيا وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان أنباء الأمة وتطبيئوا قدابير أتشوة رمضان لم تعطون أمة من الأمم قبلها باب وتع الأمة وتع الله سبحانه وتعالى يبات وأن تبيئوا وأن كوتاه sai wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko khurufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil mis za ka warin bakin mai azumi wannan warin ya fi daɗi a wajen Allah da ƙanshi fiye da turarin almisu abu na biyu wa tattaufir lahumul mala'ikatu hatta yufsiru sannan tun lokacin da suka fara azumi har zuwa lokacin da za su sha ruwa mala'ikun Allah ne kawai suke nema musu gafara suna cewa ya Allah ka gafarta wannan bayi naka abu na uku wa yuzayyinu Allah kulla yawmin jannatahu kowace rana Allah subhanahu wataala yana yi wa aljannan shi ado wa yaqulu yana cewa yushiku ibadiy as-salihun bayina nazari sun kusa an yulqu anhum al-ma'unata wal adha ya kasance ai ta jefo musu wahalwalu da kuma tutarwa wa yasiru ilayki sai su zuwa gari na shakka kuma wannan zai faru ga al'ummar musulmi wa tusaffadu fihi maradatu shayatin sannan a cikin wannan wata ana kulle masu saurin kai cikin shaytanu kaga manzo Allah ta ce masu saurin kai cikin shaytanu تايو أنا أبي كذلك نون ياتج داون قال لي ما كي تجين دانو أكي قل لي فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره بس صام داما أتموت رمضان كما يجدس كتام داما أتشو ونوتا ونبا وتر ونانبا ويغفر لهم في آخر ليلة سنة أنا غافر تا مسلمي أقرشنكو وندري قيل يا رسول الله sai safiya suka ce ya manzon Allah ahiya lailatul qadr shin wannan dare shine daren lailatul qadr qala sai yake ce musu la ba haka abin yake ba walakin al'amila sai dai shi mai aiki a cikin musulmai inna ma yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu ana cika mai ladan shi ne a lokacin da ya gama aiki to wannan hadisi imamul bazzar da imamul bai haƙi suka fita da shi sai dai isnadin hadisi yana da rauni sosai amma tashin wani bangare na hadisi kamar da wani bayani a nan ingantattu ne ga wasu don Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ma da ke ta'in kuwani ya koyi wana musulmai هذه الخصال الخمس إذ ذكرها da ku. wannan ababe guda biyar duka Allah ya ajiye muku suni وخصكم بها من بين سائر الأمم فإن الله ياكي من تيكو دسو سابان ثورا الأمم ومن عليكم ليتم بها عليكم النعم ومن عليكم ليتم بها عليكم النعم فإن الله سبحانه وتعالى يابك بيوا رسولي دين يتكامك نعمه وكم لله عليكم من نعم وفضيل lalle Allah subhanahu wa ta'ala da ni ni'imomi masu yawa da kwalaloli akan ku masu yawa wanda ba za ku yi irgawa ba kuntum khayra ummatin ukhrij lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ku a cikin mutane haka Allah ku ayi fara al'umma manzon Allah ku ne mafi alkhairin al'umman da aka fitar da su a cikin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna wani da kyakkyawan aiki وتنهون عن المنكر سنكون هني دقمون ايك وتؤمنون بالله سنكون ايمان الله ذاك ابو نفر كو ذاك أبو تأتوت حديثي ابو نفر كو شيني ان قلوب فم إسرائيل للي وارم باكين مي ازمي اطيب عند الله يا شي اوجن الله يا فدادي اوجن الله من ريح المسك فيا دا تنسين سرارا عن المسك مالك في ضم الخاء أنا أيوة خاء أم ضم أو فتحها كوكما كانت عمت فتحت خلوب تغير رائحة الفم عند خلوه الواعدة من قبل شين كانت أعطان بأسمة يتنجع وعلم باكين يتنجع إذا اللغة التي كانت أكرت أبنتي أتكمتك وهي رائحة مستكرهة ما نسي ونن واريني وند ذاك ذا متنباتات لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك سيدي أوجن الله يا فقنشي في لتران المسك لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته سورة والنواري يا سامون سورة بوسى وألا ري وألا بيا وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته dukkan wani abu da kan ce samuwar shi sanadiyar samuwar shi ne bautan Allah da yi wa Allah biyayya to fa huwa mahbubun indahu subhanahu da ka irin wani abu abu ne wanda Allah yake san shi yu'awidu anhu sahibahu ma huwa khairu wa afdalu wa za ka sai Allah subhanahu ya canjawa ma abotin wannan abu da abin da ya fi alkhairi ya fi sannan kuma ya fi daɗi da ka ga warin bakin mai abin ba ku da ka tunna warin ba ku sai Allah canja mai ranar tashi alƙiyama ya kasance wannan wari ya fi ƙanshi fiye da taron almisti malaka ta'ala tarawna ila shahidi alladhi qutila fi sabilillah shin ba ku ga misalin shahidi ba wanda aka kashe shi don ɗaukaka addinin Allah يريد أن تكون كلمة الله هي العليا ينابور كلمة الله إذا لا إله إلا الله تتسل إتتي مدوكتيا يأتي يوم القيامة لا نتشى القيامة وأن لك تهديد شهيدي كان ودرعه يعصب دم ونن رونيد أكمي أوجنيا إيهار يا ونن رونينا قتل دجيني لونه لون الدم وريحه ريح مثل لون الجنين دي لون الجنين عندما أنزل الله amma ƙanshin jinin ƙanshin turaren almiski ne allahu akbar haka wa fil hajji a lokacin aikin hajji ranar arafa yubahi allahu mala'ikata bi ahli mawqif allah subhanahu wataala yana yi wa mala'iku alfahari da mutanen da suka tsaye a filin arafa sai allah ya ce mala'iku unzuru ila ibadi kudu wa bayina ja'uni shu'asan gubara sun zo mun ga sunan ciɗu-ciɗu kowa jikin shi ya yi ƙura ihramun ya yi duhu sannan suna jin yunwa sun wahala ga rana a wannan waje za ka sai Allah subhanahu wa ta'ala tambayi mala'iku shin wannan bayin nawa me suke so sai mala'iku su ce suna son rahmar ka ne ya Allah sai Allah ta kushe da na musu rahama wannan hadisi imamu Ahmad da Ibn Hibban kusa da shi a cikin sahih مالك وإنما كان الشعث ومحبوبا إلى الله في هذا الموقع لأنه ما جرى طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك ترفض ما لك أشياء أقول لي فعلا فضل يسوي دود إلو دا يد مع سأيك هذا سكتان تعفين الأربع سوى دوانا أبو ندل دودو دكما وهذا سكي تاسا مني دا وعلى سبحانه وتعالى بيئيا دكواني سنسا أبابا دا سبحانه وتعالى يهرم تا أعيك تاسو على سلاك إهرامي da kuma barin jin daɗin duniya duk wani mai matsayi da kan shi a wannan waje ko na nan kun haɗe baki daya talaka da mai kuɗi duka kun haɗe a wannan waje to kaga na shakka wannan falala ce da ka abu na farko warin bakin mai azumi ya fi ƙanshi a wajen Allah fiye da turaren almiski abu na biyu annal mala'ika ta tattaufe wa lahu hatta yusiru su masu azumi ba wanda suke nukewa ba su azumi ba mala'ikun Allah suna nema musu gafara هذا سيف شعبوا والملائكة عباد مكرمون ما نأتي ثم لإكوبا إن ألا لما تكرمت عجل الله لا يأسون الله ما أمره بات تساقى الله دنجان أمرنا أن الله يباسوا ويفعلون ما يؤمرون سوك ويتنعيك تولين أن الله يمسلي أمرنا الله كوسكيبي فهم جديدون فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للسائل حين أذن لهم بذلك ذاك سيما لعبوسك تلتنت سوني وان ديك ما تعلى يأنسى الدعاء دنقاد ما تأذني سوى لعلى شيء يستئذني لهك وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم مالك تعلى يا يوم لا يكون إذنيني سنن ganewa masu azumi gafara daga cikin wannan al'umma don Allah subhanahu wataala ya nuna sha'ani da kuma kamba ma sha'anin wannan al'umma wa rif'atan li dhikrin sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka ambatar wannan al'umma wa bayanan li fadilati sawmihi sannan Allah yayi wa mala'iku bayani na falalan azumin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan yace wal istighfaru talab al maghfirah أظن دأكين في الاستغفار شين نيمان غافرة وهي تسر الذنوب في الدنيا والآخرة والتزاوج عنها شين كفن سي الله يذل وذنب المتن على الدنيا دكم لا يرى فنا أرى أن لا يرى الله يكون كيدا ونزل ون وهي من أعلى المطالب شيون نيمان غافرة ينا تمفي أوكك الأضاء والنمت على السكينيما وأسمى الغايات sannan ko tana cikin mafi kololo manufar da abin da mutane suke so fa kullu bani adam khata'un dukkan in adam masu kuskure ne musrifuna ala anfusihim ma tutabuna da iri ne akan kansu da saba Allah مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل ما تطر من بقاتوا يزوى غافر الله سبحانه وتعالى وأن يساء الله سبحانه وتعالى ينقى ملائكو سنة نيمة bayan shi masu azumi ba fara abu na uku an Allah ya zayyinu kulla yawmin jannatahu Allah subhanahu wa ta'ala a kowane rana yana kawata aljannan shi wa ya ƙulu sannan cewa يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويسيروا إليه أنفس أن يقف دبائنا صالحين قريب ya kasance a fara musguna musu da cutar da su za su sai su zawo zuwa gare ki mana aljanna mana ce fa yuzayyinu ta'ala jannatahu kulla yawmi daga a kowane yini Allah yana kawa kawata aljanna ana maka ado tahiyatan li ibadi salihin dan tana wa bayin ki salihai wa tarziban lahu fil wusuli ilayya da kuma fadaitar da bayin Allah dan ya kasance su iso zuwa ga aljannar Allah ويقول سنة لا نسوى يوشك عبادي الصالحون باينا نجري سنكسا أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى يكسن في أفارة تدسوا يعني مؤونة الدنيا ولك وهر الدنيا وتعبها وعذاها ذاك لو الهولون دنيا ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادة في سعادة في الدنيا والآخرة sannan kuma sai kan ci kuma su zage damsi wajen aikata ayyukan alkhairi wanda da wannan ayyukan alkhairi ne suke samun rabauta a nan duniya da lahira wal usul ila dari salami wal karama sannan kuma da wannan ayyuka ne za su isa zuwa ga gida na aminci da kuma karanci abu na hudu an na marasa shayafin lallai masu taurin kai a cikin shaitanu yusuffi duna bisalasiya wal abrar أنا قلت دمروروا ولا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحون بس إسواء روى ذعبون لسكيتون الرواية ألا فالحي من الإضلال عن الحق يجدى تقتر دبائم أن ألا ردنسكيا والتبسيط عن الخير لكما فكما تعيسنا نوين لكي ولن أيك تعيسنا على الخير شيء شيء نقول إذا ذاك أيك على الخير لا تعيك كنوين لكي duk wani aiki a sai da baka in kai niyya to kai kada ƙara minti goma ko mulki ashirin shirin ta kawo ka ziyara kar kai ka kamar su da su yi mana kai kaɗai ne mutum to da ka ci aikin alkhairi idan za ka yi yi ƙoƙari ka yi shi a lokacin da kai niyya kar ka ƙara wata mintuna ko wasu sakwanni shaidan da ya zo ya hana ka yi wa haza min ma'unatin lahi lahum mana ke tawanin da cin taimako da Allah ke kwaroro masu azumi ba wanda ba su azumi ba أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد سيد الله فتلا يسنجيسو دقا أبو سنجا wanda shi wannan abokin gaba na su shi ne kenan kullum yana kira su zuwa ga hanyar wutar sa'iri wani تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعضو عن الشر فيها رشاد أكثر من غيره za ka gabayin Allah na gari a cikin watan alkhairi watan ramadan watan da Allah ya saukar da alkur'ani da ka ga suna kwaɗaituwa wajen aikata alkhairi da kuma nisantar sharri a cikin wannan wata fiye da sauran watanni amma gudun mutumin da ya kasance a cikin wannan wata ya ga alkhairansu ba su ƙaru ba kusantar shi zuwa ga Allah bai ƙaru ba tsoron shi da Allah bai ƙaru ba ولا الليل التي أذنت لك فالقرى عضان أي قوقري أجارة فولا أذن ما شيء أفعام ذبينة ورمان الله أبو نبي أدى الله لا يكيوك أذبي أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من أبشار الله سبحانه وتعالى ينا دفت الأمم من الله صلى الله عليه وسلم آخر الشم دارين وأنه وتابع البركة وترى عضان إذا قاموا بما ينبغي أما فاكن يلا سامواني idan ya kasance al'umma sun tsayu da abin da ya dace an ya ƙumu bihi fi hadha shahr mubarak min as-siyam ya kasance wajibin da Allah ya daura musu na azumin ba sun yi a cikin watan wal qiyam wajibi da aka daura musu ko go musa sunna ta musu na manzon Allah yi na qiyamul layl da salatu tarawih sun yi shi تفضلا منه سبحانه بتوفية وجودهم عند انتهاء أعمالهم Allah ya wuce falala ne da suke musu ladaddakinsu a lokacin da suka gama ayyukansu fa inna al'amila yuwaffa ajrahu inda intihai amalihi shi mai aiki ana cika mai aikin shi ne a lokacin da ya kasance ya kammala aikin shi malam ke cewa wa qad tafaddala subhanahu ala ibadihi bi hadha al-ajr bi hadha al-ajr min wujuh thalatha Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa al'umma falalani da samun irin wannan lada ta fuskoki guda uku fuskar farko annahu shar'a lahu min al'amali amal as-salihah ma yakunu sawaban li dhunubi wa rif'ata wa rif'ata darajati Allah ta'ala ya sarrafa al'umman dan Allah ayyuka nagari wanda da wannan ayyukan ne zai kanta sawabi na Allah ya gafarta wa musu zanabansu sannan kuma ya ɗaukaka dajarsu ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها لله بها ولا ولا أن لا شرعا تنصر رمضان لقيام الليل لصدقة دا الأمة بس إذا يسمو تعالى لو أن أبا بيبا فالإبادة إتبو الله لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله بقى لو كان بوتا أتولى بوتا الله سيدي دقواهي الله zuwa ga manzon Allah ake karban ولذلك سول هكا أنكر الله على من يشرعون من دونه الله سبحانه لا يي إنكاري جوز متاني كيف الشر أنت وسأوى بك وبعيشي وجعل ذلك نوعا من الشرك ألا يسمي متيني شرعا أنت ونوم ذكين أوى وند ألا بشرع أنت ونوئي لشركة فألا كتب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لن يعظم به الله شين ينزلوا suna da wasu jama'a ne suna da wasu ababen bauta wanda suka shar'anta musu wani addini wanda ba Allah ne izini da shi ba za ka duk wata bauta da za ka yaba wa Allah ka sani ka samu lafiya daga wajen Allah ba kai ka gayyato wannan bauta ba da haka ya za ka samu rabauta a nan gidan duniya da lahira abu na biyu ma na yake cewa Allah waffaqahu lil amal salih Allah ya datar da al'umma Allah da aikata ayyuka na gari wa qad taraka kaseer min nas a الله da aka samu fiye al'ummu mafi yawan mutane a cikin ma al'ummar manzo Allah ɗan kaɗan ولولا مؤونة الله دابرا توقف الله لهم بقى الأول من ذن الله وتوفيقه ما قام به لكم وداتي الله ده الله ساعة تنصب ده بسطيدة والنغر بيبا فلله الفضل الله جريش فلا تكي والمنع تنم يوم قال الله تكي باكيدا ذاك الله سبحانه وتعالى في القرآن yake faɗa wa al'arab ya munnuna alaika al'aslamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su al'arab larabawan ƙauye suna maka gori mai don sun musulunta suna cin ka aikin musulunta wallah ta munnu alaihi islamukum Allah ke faɗa mun Allah ka faɗa musu kar ku dinga mun gori musulunta Bani Allah ya munnu alaihi wa an hada lil iman ai Allah shi ya fitantanta ya muku gori ta yadda Allah ya shiryar da ku ga imani in kuntum sadiqin in duk zan ce masu gaskiya Allah mu kirkura kan da mu سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأغراض ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أتنا رحمتنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين اللهم اغفر كل موتى المسلمين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وتولى ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا <coughs> وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم امنا في اوطاننا واتبع إمتنا ولا امورنا واجعل لهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في حاراتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم أن نقضي حوائج المسلمين في كل مكان أن نقضي حوائج المسلم في كل مكان لو احقن دماء المسلم في كل مكان لو احقن دماء المسلم في كل مكان لو احقن دماء المسلم في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين